daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa ma tashar FM ta alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata 28 ga watan Agustan shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 na agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC yanzu ga kanin labaran duniya. Gwamnatin kasar Iran ta gaya wa kotun duniya jiya Litinin cewa sake sawa kasar takunkumi da Amurka ta yi zai durkusar da tattalin arzikin kasar. Gwamnatin Afghanistan ta ce Rasha ta ɗage taron sulhu da aka yi niyan yi sati mai zuwa game da kasar ta Afghanistan. yanzu haka amurka da mexico sun cima yarjejeniyar cinikayya tsakaninsu kanin labaran duniyan kenan a najeriya yayin da rahotanni ke nuna cewa dakarun kasar na ci gaba da fitattakar 'yan bindigar da suka addabi yankin jihar zamfara jihar katsina da ke makwabtaka ta ce tana fuskantar wata matsala matsalar da muke fama da shi ita ce wa'ansu ana koro su sa ta shigowa domin nan mu abin da suke ta mana satan mutane da kuma fashi da makamai har yanzu dangane da matsalar ta tsaro kungiyar kristoci ta kana a najeriya ta gudanar da wani taro a jos jihar plateau najeriya dalili da ya sa muka kira wannan taro domin mu yi zama mu yi tattaunawa musamman akan abubuwa da suke faruwa da mu a nan arewa kashe-kashe da ake yi muna ɗauke da ƙarin bayani sannan ali mustapha sokoto zai gabatar da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duka sai Ladin ibrahim ayawa ya karanto mana labaran duniya sunana mahmud lalo masu saurare assalamu alaikum gwamnatin kasar iran ta gaya wa kotun duniya jiya litinin cewa sake sawa kasar takunkumi da amurka ta yi zai durkusar da tattalin arzikin kasar kane jefa ilahirin yankin gabas ta tsakiya cikin mawuyacin hali daga nan ta roƙi kotun duniya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da ta dakatar da matsin lambar tattalin arziki da hukumomin da ke washington suka yi wa tehran a cikin wata rubutacciyar sanarwa dangane da wannan karar a gaban kotun da ke birnin hague sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana matsayin iran a zaman mara tushe kana kare wannan matakin da amurka ta dauka a zaman kariya ga kasar amurka wacce ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron karan a yau talata za ta gabatar da martaninta a cikin watan yuni daidai iran ta shigar da karan bayan da gwamnatin shugaba trump ta janye amurka daga yarjejeniyar da hakulla da manyan kasashen duniya kan shirin nukiliyar ta wasu kawayen amurka a turai suna adawa da kudurin sake kakabawa iran takunkumin suna aiki domin ganin an ci gaba da mutunta shirin gwamnatin afghanistan ta ce rasha ta ɗage taron sulhu da aka yi niyan yi sati mai zuwa game da ƙasar ta afghanistan har sai wani lokaci a cikin sanarwar da ta fito daga ofishin shugaban afghanistan a ranar litinin ta bayyana cewa ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da shugaban ashraf gani na afghanistan sun cin matsaya cewa ɗage wannan taron har zuwa wani lokaci nan gaba a cikin sanarwar gani ya bayyana cewa wannan taron kamata ya zamo ƙasar ta afghanistan ce ta shirya shi kuma take shugabantansa. sa shi ma lavrov ya ce ba shakka sun amince cewa wannan taron ya zama karkashin kulawan afghanistan kuma rasha a shirye take ta bata dukkan goyon bayan da take bukata sai dai a wuri daya kuma jami'an ƙasar afghanistan sun ce wani jirgin sama daga makwabciyar kasar wato tajikistan ya kai hari a bakin iyakan kasar da ya kashe wasu dillalan miyagun kwayoyi har su shidda wannan ko ya biyo bayan ba ta kashin da aka yi ne a bakin iyakar wanda ya musabbabi mutuwar jami'an tsaron ƙasar ta tajikistan kafofin yada labarai na cikin gida sun bayyana cewa jirgin na iya zama wa mallakar kasar ta tajikistan ne ko kuma na rasha sai da jami'an kasashen biyu sun musanta cewa jiragen sun san da suka kai farmakin a wannan yankin ba nasu ba ne yanzu haka amurka da mexico sun cimma yarjejeniyar cinikayya tsakaninsu tare da barin kasar kanada a matsayin saniyar ware a yankunan maye gurbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashe uku da ake kira nafta kamar yadda shugaba trump ya bayyana wannan sabuwar yarjejeniyar da hakulla tsakanin ƙasashen biyu za a kira shi yarjejeniyar amurka da mexico ne kamar yadda shugaba trump ya bayyana ya ce za mu yi watsi da sunan nafta domin yarjejeniyar ta nuna ta jima tana cutar da amurka shekara da shekaru in ji trump trump ya ce wannan wata babban rana ce ga harkokin kasuwanci kuma wata babban rana ce ga kasashenmu shugaban da yana magana ne ga manema labarai ta wayan tarho da takwaran aikinsa na mexico enrique pena a ofishin shugaban na amurka da ake kira oval office shugaban na mexico ya bayyana fatarsa na sabunta wannan yarjejeniya shi ko trump yana kallon wannan yarjejeniya wacce ta share shekaru ashirin hudu a matsayin matacciya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc kamfanin toyota zai saka jarin dala miliyan 500 wato biliyan guda kenan a kamfanin motocin taxi na zamani da ake kira uber wannan kudin da shine kaso mafi na kamfanin na toyota da za su haɗa hannu da kamfanin uber domin samar da motocin haya ko taxi da za su sarrafa kansu kamfanin na toyota dai wanda yana daga cikin manyan kamfanonin duniya wajen kera motoci ana kallon kamfanin a matsayin wanda yake baya ga dangi a takwarorinsa irin su general motors da kamfanin google a wajen kera motocin nan masu sarrafa kansu yanzu haka dai kamfanin na uber ya fara gwada motocin nan masu tuka kansu amma an dakatar da shirin cikin watan maris bayan ɗaya daga cikin waɗannan motocin da ake gwada yadda suke aiki ta kashe wani ɗan taliki a birnin tempe da ke jihar arizona wannan yarjejeniyar dai tsakanin uber da kamfanin na toyota ya nuna cewa kamfanin uber baya son ya shiga cikin wannan shirin mai sarkakiya shi kadai na karewa da amfani da waɗannan motocin masu sarrafa kansu bayan rasuwar sanata john mccain rana asabar ɗin da ta gabata an saukar da tutar fadar white house domin karan marigayen sai dai kuma jiya litinin an sake tada tutar wannan ya haifar da rudu da damuwa wanda kuma da yammacin jiya litinin din aka sake saukar da tutan kasa kamar yadda aka yi da farko a dukkan wani mataki na wannan kaddamar takaddamar kan tutar jami'ar fadan white house sun ce suna bin ka'ida ne da tsari sau da kafa duk da yake wasu ma'aikatan gwamnati sun ci gaba da barin tutar a tsaka-tsaki a gaba ɗayan ranar jiya litinin sai dai bisa tsari muddin ba shugaban kasa ne ya ayyana ba kamar yadda tsarin dokar tutar amurka ya bayyana an amince cewa tutar ta kasance tsaka-tsaki a duk ranar da dan majalisa ya mutu da kuma rana ta farko da kuma rana ta biyu sai dai bayan da bayan kururuwar da 'yan majalisar dokokin na amurka da wasu kungiyoyin tsoffin soja da masu sharfi a harkokin yada labarai da wasu 'yan ƙasa shugaba trump ya ba da umarnin a sauke tutar zuwa tsakiya labaran ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da bayanai ke nuni da cewa dakarun kasar na ci gaba da fatattakar 'yan bindigar da suka adabi yankin jihar Zamfara. Hukumomi a jihar Katsina da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara sun ce 'yan bindigar na kwarara zuwa yankunan su. inda suka yi garkuwa da jama'a tare da yi musu fashi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan maina kai na aiko mana daga katsinan yayin wata ziyara aiki da ya kai ta musamman a jihar jiragen yakin rundunar sojojin saman najeriya a cikin farmakin aiki da cikawa mai take operation dramikiya sun yi rugurugu da wasu sansanonin 'yan bindiga a jihar ta zamfara jiragen yakin sun rurrusa sansanonin 'yan bindiga da ke yankunan shinkafi galadi aja dajibawar da sunki kamar kuma yadda babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ke shaida min ya ce yanzu fa suna cikin yaƙi dan yaƙi ne wannan mutumin da zai ɗauko bindiga manya-manyan bindigogi ya ce zai shigo garuruwa ya kashe mutane haka siddan ba su musu komai ba wannan yaƙi ne mu a fahimtar mu ba wai abin nan wani abu ne daban ba saboda haka muna nan muna fafatawa kamar yadda ya kamata da yake an ce abin da ya taba hanci ido ruwa shi kai na tambayi gwamnan jihar katsina mai makwabtaka da jihar zamfaran alhaji aminu bello masari ko wannan aika-aika na 'yan bindigar zamfara baya jaza musu matsala a jihar su mutanen suna shigowa katsina amma dai operation na sojoji duka a zamfara ne saboda munan nan katsina ba mu da wani sansani inda suke zanne to sai dai matsalar da muke fama da shi ita ce wa'ansu ana koro su suna ta shigowa domin nan mu abin da suke ta mana satan mutane da kuma fashi da makamai a bangaren katsina abin da suka fi karfafa kenan kuma suna shiga da su dajin wasu su kai cikin dajin zamfaran sai an biya su kudi sannan su dawo da su a jihar katsina kaman kananan hukumomi nawa ne wannan ibtila'i misali yake dan shafan su kananan hukumomi tara wanda su suka iyaka da dajin kuma su ne suka yi samun matsala a cikin ƙananan hukumomi inda ya fi zafi ba kamar jibiya ba tsari a safa na ɗan musa kankara da faskari akwai su dandazansu a dajin bilbis wanda iyaka da zamfara a faskari da kuma sabuwa to nan ne ne kusan za a ce tiyata na operation nasu tunda su suka fi dangantaka da dajin yaya sha'anin tsaro yake waɗannan kanukomin da suke iyaka da zafara to eh, gaskiya mu wannan bangaren na katsina sai dai abin da ba za a rasa ba hassan mai na kai na muryar amurka daga katsina Najeriya. to a gaida hassan har yanzu dai dangane da batun na tsaro a nigeria Ƙungiyar Kiristoci ta kan shiyar Arewa da Abuja ta fara laliban hanyoyin da za a shawo kan rikice-rikicen da ke addabar ƙasar musamman ma a arewaci. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Kungiyar haɗin kan Krista wato kan daga jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya da babban birnin tarayya Abuja ta gudanar da taro don samun maslaha kan matsalolin tsaro da suka addabi yankin. Taron wanda ya tattaro kan shugabannin kan daga jihohi goma sha tara sun tattauna ne don gano musabbabin matsalolin tsaro da matakan da shugabannin addinin Krista za su bi wajen kawo ƙarshen matsalolin don samun ci gaba a yankin. Reverend Yakubu Pam shine shugaban kungiyar kan a arewacin Najeriya da Abuja. Abuja. Dalili da ya sa muka kira wannan taro domin mu yi zama mu yi tattaunawa musamman akan abubuwa da suke faruwa da mu a nan arewa kashe-kashe da ake yi kuma muna samu jakuna akan mu je kudu mu gan suna kan gine-gine suna kan abubuwa masu arziki amma namu a nan sai ko mu gan jinin jama'a mu gan rushe-rushe da kuma kone-kone amma me kuke sa ran cimmawa daga ƙarshen wannan taron mu hada kai tare kowa ya kawo nashi tunanin zuciya a nan ba wuya za a yi a samu shawarwari wanda su zama imani da taimako ga gwamnati da mu mu da kaimu da kuma masu lura da anguwa da kuma mu. Sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha wanda ya halarci taron ya ce gwamnati na kokarin samar da tsaro a Najeriya. Ina son tabbatar maki gwamnati ta sa abubuwa da yawa a kasa. Muna nan muna kokari a sayo makamai a kara sojoji don a tabbatar an tsare kasar nan. Su shugabannin addinai fa menene gudunmawansu? A koyaushe muna rokan su sarakunan gargajiya da shugabannin addinai. A wannan sallar na je na yi magana da lamidan Adamawa. na je daura na yi magana da sarkin daura na je katsina na yi magana da sarkin katsina muna rokan su su faɗakar da kan mutane da kuma shugabannin addinai daban-daban su faɗakar da kan mutane su nuna masu akan cewa ba abin da muke bukata kasar nan sai zaman lafiya in babu zaman lafiya babu cin gaba gwamnan jihar plateau simon lalong ya ce yana da yakinin taron zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro a cikin wayannan kwanaki biyu za a zauna a duba abubuwa a duba dalilan wayannan abubuwa a duba hanyoyin da za a magance shi shi yasa yau mun haɗu duka muna nan mu nemi hanyoyi da za a samu zaman lafiya a arewa gabaki da domin yawancin fadan da ake na masu noma da kuma masu kiwo ai a arewa ake na zanta da wasu mahalarta taron daga sassa daban-daban Pastor Makogo Hamis, the youth can leader of Bauchi State, shugabanne ne na addini kuma su suke da jama'a domin su suke koyarwa a cikin ikkilisiya. To in dai suka yi koyarwa irin yadda suka fada a nan, to mutane za su fada ka da yawa, za su samu kuma canji, kuma kamar yadda kika ji da kunnen an fada. ana bukatan idan mutum ko a gwamnati yake ko a siyasa idan shi mai bi ne ya nuna shi mai bi ne idan shi krista ne ya nuna shi krista ne kuma ya tsaya ya kare abin da ya kunshi masu bi saboda haka in aka samu irin wayannan mutanen a shugabanci me zai hana ya kawo canji a kasa sunana honorable princess leah o solomon ne ce chairperson na 19 northern state and fct women win can suna da zama a taraba state abin abinda nike duban allah zai yi mana shine ɗaya abinda muka tattauna nan bari ya tabbata na biyu shi a tallafi matasa su samu abin yi economically don a tallafi mata su samu abin yi duk wannan matsala zai kawar taron ya samu halartar ministoci mataimakin gwamnan jihar adamawa 'yan majalisun tarayya da sauransu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe ɗayan dare ne da kwata. Yanzu ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Abin da ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati aminu waziri tambuwal gwamnan jihar sokoto yana zaune ne duk abin da zai yi sai ya je ya shawarci tsohon gwamnan shi sanata aliyu magatakar da mako ɗaka suke shigewa siyo abinsu a hito da shi ya yi mana daɗi bai mana daɗi ba mu karɓa har ta kai wurin tsara kwamishinoni a jihar sokoto mai girma gwamna tashi ya yi je gidan sanata aliyu wa mako aminu waziri shi a sakatare shi ya ɗauki biro magatakarda na ce mai sawa ne sawa ne sawa ne sawa ne har sai da ya sa nashi mutum goma sha tara amma abin da ke maki shin wai jam'iyyar pdp ta aishe su amma magana ganin kifika har yanzu har gobe ban ga gamin guda wadda an ka taho an ka zauna an ka ce an haɗa NPDP pdp ta kwarai original da su suka taho jiya ba an ka ce an haɗe an zama abu guda To wannan ɗanɗano ne na sabon babin da zamu shiga yan Allah ya kai makon gobe kan dambarwar siyasar jihar Sokoto bayan da gwamnan wannan jihar din Aminu Waziri Tambuwal ya bar jam'iyyar APC ya koma PDP. a yanzu kan bari mu kammala muku muhawarar da muke kan siyasar jihar bauchi inda muka hada dan majalisar dokoki aminu tukur da ke ada da ita wannan gwamnatin da kuma kwamar sabon muhammad mai kare ta suka yi muhawara ta kwanaki kan batutuwa da dama a wannan dandali namu To batutuwan ƙarshe da za mu rufe wannan muhallar da shi ko kuma da ita za su hada da maganar abubuwan da suka haddasa rashin jituwa tsakanin gwamnan jihar Bauchi din da 'yan majalisun tarayya na jihar da ke Abuja. Lokacin da bawan Allah na ya ci zaɓe billahil azimi kai ana ƙetare primaries mun yi zama da shi a can baɗinsa a Abuja ya mana rantsuwa ta kafara. babu abin da zai ba tare da ya yi shawari da mu ba ya faɗi abu kwaya ɗaya tilo da ya da ya shawari da mu billahi azimi babu kaga ranar da ake bukatan ka aka nuna kana da muhimmanci bayan an yi nasara aka mai da kai baya kamar ruwayyanta wannan ya isa ka gane cewa ka yi kuskure sai ka fara tunanin mataki da zaka dauka wannan ba kazafi muke masa ba shi ya sani ya sani duk zama da aka yi da ni ake yi shi ya sani shi garna to yanzu a kai comrade sabo na so in ji bayani a bangaren gwamnati ko kuma gwamna na wannan kiki din da yake faruwa tsakanin ku da 'yan siyasan abuja shin menene za ka ce a kai to na farko shine shi da yake magana ya san yadda aka yi aka ciro nuhu gidado a abujan da yake magana kuma a ofishin shi gwamna mohamed abdullahi abubakar da ake magana amma shi zuwa ina eh. zuwa ina zuwa an tuntuɓi mutane an tuntuɓi masu ruwa da tsaki ko ba a tuntuɓe su ba maganan shi ne an tuntuɓi mutane ɗaya kenan na biyu lokacin da ya zo zai yi kwamishinoninsa na farko da kantomomi na farko da kansuloli na farko wallahi ina faɗa maka wannan magana shi kansa jagoransu na yanzu kakakin majalisar da suke binsa ana gobe za a kai suna ma majalisa sai da ya kawo nomination nashi na kwamishina daga karamar kumar bagwaro shi ya sani ni na sani wanda aka bashi yana jin mu kuma ya san an yi haka kuma da dama daga cikin masu ruwa da tsaki tun daga kan jam'iyya a jiha har aka zo kan 'yan majalisu ina ne aka yi kwamishinoni ko aka yi kantomomi ko aka yi kansuloli waɗanda ba da yawunsu ba waye bai san cewa har ana maganan babu lokacin da 'yan majalisu suka samu gata kamar lokacin Muhammad Abdullahi Abubakar ba tunda duk abin da zai yi sai da amincewansu sai da yardansu sai kuma an tuntube su kuma sai da yawunsu sai kuma abin da suke so ne za a bayar mutane da yawa sun rasa mukamai sabila da suna da saɓani da 'yan majalisunsu na jiha wannan shine gaskiyar magana amma idan mutum ya ɗauka a ra'ayin kansa shi ya sani shi ya iya kuma ra'ayinsa shine ra'ayi ba lallai abin da ka kawo kowane zama a ɗauka ba amma ni abin da na sani na fi sabilillahi shine cewa kafin su tattare ga baki ɗaya su koma suna hidima da shi jagoransu yakubu dogara sauran 'yan majalisu suna jinmu kuma sauran masu ruwa da tsaki suna jinmu sun san cewa daidai gwargwado ana ba da haƙƙi to yanzu zan so in ji don saboda lokacin mai ya kusan akwai ya kamata mm. ah, a yi sulhu kuma na jin dama an kakkafa wasu kwamitoci mm. akwai wanda yake shi tsohon ko kuma marigayi eh, garba gadi mm. wanda yake ya jagoranta mm, amma wasu sukan kekasa ƙasa su ki yadda domin ganin da cewar yadda buhari ya yi adalci ma jihar bauchi manya-manyan mukamai haka da yake amma kuma a ainihin jiha saboda rashin haɗin kai da ba a samu yasa ba a fahimci wannan al'amari ba to yanzu a matsayinka na wanda yake kan gaba wajen wannan badakalar da ke gudana tsakanin majalisar tarayya da ma gwamnatin jagoci ina mafita to alhamdulillah na fare zan sake biyan bashi sanata malam ali wakili da ne da shi karamar hukuma ɗaya muka fito babu wanda ya shawari da mu wajen zaben kansila ko da award ɗinmu mu kansila bisa wani dalili ah amma ai a zubin fari ka ce a zubin fari billahi azimi babu wanda ya shawarar da mu babu amfani mai magana akan wanda ya rasu ana ah, ah, ah, zuwa a matsayina na daraktan mai girma gavna a ce maka kansilan ward dina ba a bani zarafin in kawo ba ina so a duba sannan fa a sani amma shi dogara an ce ya kawo su a shin ta ina suka samu dogaran ta hannuna an bayar ko ba a bayar ba ina zuwa shin me an ce duk wanda yake da ah. hannu me yasa ba a nemi shawarin billahi alazim da ni da malam ali wakili wanda muka ba da sunan ya zama kwamishina a karamar hukumar mu billahi alazim ba wa shi aka bayar ba ai ka ce duk wani mai rawa da tsaki dogara a matsayinsa na dan majalisa tarayya mun yarda kakakin majalisa ne mutum na hudu a Najeriya amma shin akwai wanda ya fi dacewa bayansa wanda ya fi sanata a jihar Bauchi da za a saurare shi akwai dalili a babu wani dalili ba wani dalili wannan shine magana abu na gaba abu na gaba magana mun kimo duk bata taso ba ai wannan shine farkon rigimar mu saboda an mana abin da muke so nan muka fara rigima wannan shine magana ta gaskiya saboda an saba alkawari da aka yi da mu a can baɗin sa gwarin fa alkawari ne shi ya sani da rantsuwa yayi wallahi kuma ya saba alkawari shi gwamna don haka mm. abu na gaba eh. ina so duniya ta sani mm. tunda ana ce muna gaban karewa ne mm. ina so duniya ta sani babu shugabannin jam'iyyar apc tun daga gunduma har zuwa jiha a jihar bauchi saboda billahi lazi la ilaha illawa kanina a matsayin ka na musulmi ina so ka gaya mini gundumar da aka je aka yi zaɓe wallahi babu don haka muna challenging din wannan magana a gaban hukuma da duk ta dace har da kotu eh. wallahi a matsayinka na musulmi ka faɗa idan akwai inda aka yi zaɓe a gunduma a jihar Bauchi la'anar Allah ta tabbata a kayi na ne Muhammadu Aminu Tukuru. Kai ne ba ku yi ba don saboda. A babu. Eh. Saurara ina cikin Congress Committee da ni aka yi komi a Abuja na ki zuwa Edo saboda na san za a yi mana abin da aka ga dama a jihar Bauchi. Wannan shine magana na gaskiya don haka mu a yau a matsayin da muka sani babu shugabanci mu da muke da ra'ayin a yi demokaradiyya ba mu da muke da ra'ayin mu da muke da ra'ayin yin ayi demokaradiyya saboda abin da ake kira internal democracy a jam'iyya billahi azimi babu shi a jihar Bauchi ya nuna an ɗibe mu an yi abin da aka yi badakalan da aka yi a zaben shekara ta 2003 a jihar Rivers iyakanta kenan to menene zaka ce na farko na farko an kira taron masu ruwa da tsaki wanda shi ma gwamna gayyatansa aka yi wanda shi ciyaman na kwamitin ya gayyace mu kuma wanda ni dai ban gani ba shine kakakin majalisan jagoransu malam yakubu dogara malam ahmed yarima sai shi malam aminu tukur shine ban gan shi mun gaisa ido da ido ba a lokacin suka karanta mana ka'idojin zaben nan a kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc ba lallai bane ba lallai bane ina sake maimaitawa sai kun zo kun yi zaɓe idan kuka yi abin da ake kira daidaito idan masu ruwa da tsaki sun yadda wannan halittaccen zaɓe ne muka amince mu waɗanda muka yarda da shugabanci da jagoranci na jam'iyya da shugabanci ƙarƙashin Mohamed Abdullahi Abubakar da Uba Ahmad Nana da kuma su sauran waɗanda suka zo kuma kowa an ba su dama mu ba zan yi magana sabila da ko ka kira shi mitin idan ba Yakubu Dogara ba ne ya kira su mitin ba za su zo ba. kuma ni na faɗa musu tun ranar farko kuskure ne muhammadu buhari shine jagoran jam'iyyar apc a sama haka kuma ko muna so ko ba mu so muhammad abdullahi abubakar gwamnan jihar bauchi shine jagoranmu a tafiyan nan kuma shi ya sani ni na sani uba ahmad nanan nan shine zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar kuma babu wani shugabanci bayan nasa wanda uwar jam'iyya karkashin john odigi oyegun ta yadda da shi so idan ka ce ba za ka yi mu'amala da wa'annan kwaya biyu ba so don allah don annabi da wada ka yi mu'amala a hidiman jami'a To a gaishe ku malamai to kamar yadda muka ce da haka muka zo karshen wannan muhawarar da muka sha a kan wannan dandali tsakanin wa'annan 'yan siyasa na jihar Bauchin Yakubu. Kuma kamar yadda muka gaya muku a buɗe shirin nan na yau a makon gobe Allah ya kai mu maganar rigingimun siyasar da ke faruwa ne a jihar Sokoto za mu duba bayan da gwamnan jihar din ya canja sheka daga APC zuwa PDP. Mai girma sanatawa shi ya kira ni ya ce min gashi an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC to shi ba zai hita ba domin domin lokacin ai ba fara da ya shigo a jam'iyya shi hita ya yi yanzu shi za a ɗauka a kai wurin ba fara. To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan muhawarar mai zafi a kan siyasar jihar Sokoto. A yanzu dai muna godiya tare kuma da yin kwana ga su bakin namu na jihar Bauchin Yakubu, Mutu Aminu Tukul da kuma Sabo Muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can Bauchin Abdulrahman Muhammad wanda ya shirya ya jagoranci wannan muhawara. Kuma a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a nan Washington DC. Mun baku lafiya. A gaida Aliyu yanzu ga labarai a takaice. gwamnatin kasar iran ta gaya wa kotun duniya jiya litinin cewa sake sawa kasar takunkumi da amurka ta yi zai durkusa da tattalin arzikin kasar kane jefa lahirin yankin gabas da tsakiya cikin mawuyacin hali daga nan ta roƙi kotun duniya karkashin majalisar ɗinkin duniya da ta dakatar da matsin lambar tattalin arziki da hukumomin da ke washington suke wa tehran gwamnatin kasar afghanistan ta ce rasha ta ɗage taron sulhun da ta yi sati mai zuwa game da kasar ta afghanistan har sai wani lokaci nan gaba a cikin sanarwar da ta fito daga ofishin shugaban afghanistan a ranar litinin ta bayyana cewa ministan harkokin wajen rasha sage lavrov da shugaban ashraf ghani na afghanistan sun cin matsaya cewa ɗage wannan taron har zuwa wani lokaci a cikin sanarwar da gani ya bayyana cewa wannan taron kamata ya zamanto kasar ta afghanistan ce ta shirya shi kuma take shugabantarsa yanzu haka amurka da mexico sun cimma yarjejeniyar cinikayya tsakaninsu tare da barin kasar canada a matsayin saniyar ware a yunkurin mai gurbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen uku da ake kira nafta kamar yadda shugaba donald trump ya bayyana wannan sabon yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen biyu za a kira shi yarjejeniyar amurka da mexico kamar yadda shugaba trump ya ce ya ce za mu yi watsi da sunan nafta domin yarjejeniyar ta jima tana cutar da amurka shekara da shekaru in ji trump trump ya ce wannan babban rana ce ga harkokin kasuwanci kuma wata babban rana ce ga kasashen mu. shugaban yana magana ne a gaban manema labarai a wayan tarho da takwaran aikinsa na mexico enrique rena a ofishinsa na shugaban amurka da ake kira oval house to gaida ladan ibrahim ayawa wanda kamar da kwaji sheta ne gabatarwa sai ciyo bahiro diodone da ya haɗa mana shirin baki ɗansa da kuma injiniyan mu john ellison masu anan nan kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin in Allah yadda inda a kasar ta Ghana za ku ji ra'ayoyin 'yan ƙasar kan wani shirin da hukumomi ke so su aiwatar na kayyade adadin yaran da ma'aurata za su haifa. Da fatan za a kasance tare da mu kafin nan ni Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.